Sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 30 a nan yamai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za cewa shugaban jamhuriya ya yi kira ga al'ummar Nijar da dukkan bangarorin siyasa su tattauna tare da kowa da kowa domin shirya zaɓuɓɓuka masu haske cikin amincewar kowa da kowa a shekarar 2011. Sai dai jam'iyyun adawa ba su gamsu ba inda suka alwashin tashi tsaye domin ganin an gudanar da ingantattun zaɓuɓɓuka a Nijar. Muna tare da ƙarin bayani. yanzu kamun ta tabbata gaskiya kasar nijar ta mai da shirin watsa shirye-shiryen talabijin ta hanyar na'urar zamani wato tnt a yau ne aka kaddamar da shirin a tare da gano na'urar dekodar wato a kasuwanni a departement ɗin balle yara jihar tilibiri sharar cawa ya zama aiki ga wasu mutane wani kwararre a fannin muhalli ya yi jan hankali kan tasirin wannan aiki musamman lalata ƙasar noma akwai ƙarin bayani a cikin rahoton mu na musamman Domin sanin ma'anar kalmar jamhuriya wato republic mahimmancinta da kuma girman wannan buki da wato da gudanar wakilinmu na zandar mustapha mamman sani ya tuntubi wato masanin tarihi dr isa muhammad wanda a ganinsa kalmar jamhuriya tana da manufofi guda biyu A kada a raya samun 'yanci zama jamhuriya wata babbar gwagwarmaya ce da 'yan Nijar 'yan Afirka suka yi don yaƙi da bambanci da wariya a lokacin mulkin mallaka. A ganina ko ta halin kaka matsayin jamhuriya abun alfahari ne a cikin tarihi domin shine ke tabbatar da samun 'yancin kai. Tarihi shine tushen 'yan ƙasa albarkacin wannan biki na zagayowar cikon shekaru muna raya tarihi na da ake batu wani reshe ne da 'yan ƙasa ke iya amfani da shi wajen raya al'adunmu abin yana da yawa amma kuma an yi ƙoƙari sosai abin da ya rage shine jawo hankalin 'yan nijar su gane me ake nufi da kishin ƙasa don su ci gaba da tsare abin da suka mallaka Ina ba da muhimmanci sosai wajen ganin an shirya zaɓuɓɓuka masu zuwa cikin haske da amincewar dukkan ɓangarorin wato waɗanda a karon farko a ƙasar mu zaɓen shugaban ƙasa zaɓaɓɓen shugaban ƙasa zai mika wa wani shugaban ƙasa wato ragamar mulki cikin ruwan sanyi haka shugaban ƙasa isu muhammadu ya bayyana a jawabinsa da ya yi wa 'yan ƙasa albarkacin cikar nishar shekaru sittin da zama jamhuriya shugaban ƙasar ya yi amfani da wannan dama wajen kira ga masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe da su ci gaba da tattaunawa tare da la'akari da abin da zai amfani al'ummar Nijar sai mu saurare shi. Ya kamata in shinshina wa 'yan siyasa na ɓangaren masu rinjaye, 'yan ba mu da kuma 'yan adawa kan rawar da suke takawa a ɓangaren tattaunawa a hukumar CNDP. Sakamakon farko da tattaunawar ta bayar da kuma ci gaban da aka samu a ɓangaren CNDP ya cancanci yabo. Na yarda da cewa wannan tattaunawar za ta haifa ɗa mai ido a ɓangaren siyasa. Daga bisani ina kira gare su da su ci gaba da wannan tattaunawa domin 'yan ƙasa su amfana ina kira da babban murya ga hukumar zaɓe mai zaman kanta seni da ta girka hanyoyin da suka dace don tabbatar da zaɓe mai sahihanci a cikin lokaci ina kira ga gwamnati da su baiwa hukumar zaɓe seni duka abubuwan da suke bukata domin ta gudanar da al'amuran zaɓe cikin tsanaki kamar yadda ƙasar niger ta saba a lokacin zaɓukan da suka gabata observé au Niger. A nasu bangare jam'iyyu masu adawa da gwamnati na ganin cewa batun zaɓe a Nijar da kuma tattaunawar 'yan siyasa da shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya taɓo a wannan jawabi nasa ya yi sane kawai domin kasashen ketare mamman sani adamu kakakin kawancen frddr ya bayyana cewa jam'iyyun adawa za su tashi tsaye domin ganin an shirya cikakkun zaɓuɓɓuka a nijar a yi rashi da habibu garba duka wannan kalaman suna nuna kenan an yi jawabi ne saboda waje ta ji amma zancen wai komi yana tafiya daidai bai taso ba saboda makonnin da suka shige mun ba da bayanin me yasa muka fice daga wannan teburin shawarwari da aka fara wanda muka yi yunkuri mu gwada ma 'yan Nijar lalle a shirye muke mu tattauna in dai akwai bukatar tattaunawa lokacin da muke tattauna aka hito aka ce wato abinda muka tattauna a kansu bai yi ba to mu za mu iya kokarin mu za mu yi gwagwarmaya don mu tilasa su su komo bisa hanya wadda take mafi a'ala ga ƙasar nishar. A safiyar yau ce aka kaddamar da shirin watsa shirye-shiryen talabijin ta hanyar na'urar zamani wato TNT a Zandar a daura da bukukuwan jamhuriya. A cewar Idrisa Abdu Saleh, daraktan Tal TV kuma mamba a kwamitin tsare-tsare, kashi 90 cikin 100 na al'ummar Nijar na da damar samun TNT, kamar yadda ya bayyana a hirashi da wakilinmu na Zandar din mustafa Mamman Sani. Ogun na'ura ke wa TNT, mutane sun ya kamata su gane kama harin hasken image ne na telebijin amma mutane su gane kuma kamar buke ne da wanga TNT kenan duk telekin da a Niger kana ganin ta ko ina ke cikin Nijar. TNT in tsohon telebijin gare kenan sai ka gama da abin da suka ce ma decoder ko fashi in ka je kana samun TNT ka kallon eh, ka ganta na zanga ce ma kamar zai a ce kashi goma tara na kasar Niger akwai TNT an raraba na'ura ashirin wato dekodar a garin zandar a kasuwa kuma ana samun dekodar in daya a jika goma sha bakwai da rabi da dala goma na sefa kamar yadda wakilin namu na zandar ya gano a cikin daren jiya wasu mutane da ake zaton 'yan boko haram ne sun shiga garin ingangam mai nisan kilomitoci 40 da garin difa mai garin ya bayyana cewa sun kwashe kayayyaki a shaguna sannan kuma suka tafi da dukiyar limamin garin a gidansa a yayin da bayyana. mu sake tuna muku da cewa da yammacin asabar da ta gabata waɗansu mutane da ba a san ko su ne ba a kan babura sun kai hari a garin bolsi na biyu da ke cikin karamar hukumar torodi a jihar tilibiri inda suka yi awon gaba da mai garin washe gari a ranar lahadi mutanen garin tare da jami'an tsaro sun je neman mai gidan wato mai garin wanda hakan ya haddasa aran gama tsakaninsu da bandunawa in shi magajin garin torodi burema jibo ya bayyana cewa jandarma ɗaya da farar hula guda sun rasa rayukansu yayin da aka hallaka bandunawa guda shida a hirashi ta wayar tarho da sumana ahmadu Lahirin mutanen garuruwan da ke kusa sun tahi neman mai garin Bolsi da aka ɗauke. A cikin neman tare da jami'an tsaro an kashe jandarma ɗaya, ɗan garin ɗaya da kuma jandarma ɗaya da ya samu rauni ɗan garin shi ma ɗaya ya samu rauni a bangaren 'yan ta'addan mutane shida ne aka halaka har yanzu babu labarin mai garin ko ya mutu ko kuma yana raye allahu alam sojoji sun yi kokari sosai shin ko dokar ta bacin da gwamnati ta kafa ta soma aiki a yankin ta kwana dai muna sa ran gwamna zai ɗauki wani ƙudirin doka nan ba da daɗewa ba watakila dokar za ta soma aiki samu kuma sai fitar. kura ta lafa a lokacin baya bayan nan a ayaru inda ake samun kutsen 'yan ta'adda da wasu miyagun mutane dauke da makamai haka sabon prefen din da ke jihar tilibiri ya gano prefen hassan wato prefen hassan idrisa ya bayyana cewa wato ya bayyana farin cikinsa na kasancewa na kasancewar jami'an tsaro a duk faɗin departama din wanda kuma hakan ya kawo ƙarshen karɓar lanho da bandunawa ke yi a hirashi da wakilinmu abdullahi ahmadu Tashin hankali yana wakana a ko'ina, amma nan ayyaru tun lokacin da na zo ba ma fuskanta tashin hankali saboda shugaban ƙasa a cikin tsarin sa ya kumshi duka inda wani ɗan ƙasar Nijar yake ya kwana lafiya ya tashi lafiya. ana nan ayyaru akwai sojoji, Hinates ma akwai sojoji, akwai kuma Operation Dango da kuma sojoji da suke sintiri a cikin gunduma. Duka sojojin ɗaya ne, kamar yadda suke kula da al'umma a wani waje, haka suke kula da ayaru. Inda wata rana ina tilabere aka kira ni na cewa an ga wasu mutane da suke karɓa haraji a wajen jama'a. Nan take na kira babban jami'i na jandarmomi na sanar da shi. duk lokacin da suka je wajen ba mu sake samun wani labari ba. A cikin daren Juma'a zuwa wayewar Asabar wasu bandunawa dauke da makamai sun sace wani yaro a garin Turba na karamar hukumar Gabi da ke cikin departama din Madarunfa mai iyaka da Najeriya. Magajin garin Kane Dan Malam ya bayyana cewa mai yiwa waɗanda suka sace yaron su nemi kuɗaɗen fansa ganin cewa hakan ne bandunawa ke yi a halin yanzu. Ya bayyana hakan a hirar shi da wato tawayar tarho da wakilinmu na Maraɗi Muhammad da Mamman. Eh gaskiya ne shekaran jiya da misalin karfe biyu na dare wani ya kira ni daga turba. inda ya ce min wasu dauke da makamai sun dauke wani yaro. Nan take na sanar da masu sintiri inda suka bi sauran mutanen har cikin Najeriya. Yaron ba a same shi ba. abinda muka ji dai wasu ne da ba a tantance ba dauke da makamai suka zo babu wanda ya san su. Har yanzu dai ba su tambayi kudin fansa ba. Jami'an sintiri suna ci gaba da binciken su har yanzu dai ba labari. A labarin ƙarshe da muka samu magajin garin ya tabbatar da cewa waɗanda suka sace yaron na buƙatar a basu miliyan goma na naira kwatankwacin ƙasa da miliyan sha biyar na sefa kafin sa sako yaron mai shekaru goma sha biyar. Yaron dai ɗan talakawa ne saboda haka iyayensa suna cikin matsanancin hali a cewar magajin garin. tsahiyar cirani cikin ɗiyauci wannan shine takin ranar ƙasa da kasa ta bakin haure da aka gudanar da bukukuwanta wato duka ranar 18 ga watan Disamba bisa matakin Majalisar Ɗinkin Duniya. A jawabin da ya gabatar albarkacin wannan rana, Darakta General na ƙungiyar kula da 'yan cirani OEM ya kesta cewa mutane miliyan 258 ne suka bar kasashensu yayin da miliyan 40 suka bar garuruwansu suka koma wasu wajaje a cikin kasashensu ta dalilin tashe-tashen hankula kungiyar oem ta bayyana cewa kimanin bakin haure da 'yan gudun hijira wato da 3,400 ne suka rasa rayukansu a shekarar 2018 mafi yawansu sun rasa rayukansu ne a kokarinsu na shiga turai ta teku wasu kuma sun gamu da ajalinsu ne a lokacin da suke ratsa hamada ko kuma cikin wato sumkin gandun daji domin neman tsaro yanzu kuma kai tsaye za mu shiga cikin rahoton namu na musamman a departament ɗin balla yara da kewaye a jihar tilibiri mutane da dama na aikin sharar sai dai kuma wannan aiki na da tasiri a kan muhalli wakilinmu abdu winditan ya tattauna da daraktan ma'aikatar gandun daji a balla yara dodo garba A cikin gundumar balle yara da kewaye bayan aikin damana wasu mutane na kwashe ciyawar da ke cikin gonakai su saida wannan kuma na kawo illa ga gonakan domin amfanin su na ragewa kamar yadda kumandan Dodo Garba daraktan ma'aikatar gandun daji ta balle yara ya shaida muna. la Duka abin da ya shafe shimfidar kasa ta sama-sama da ake noma takan bi iska wanda hakan yana zaizaye kasa shine yake haddasa cawar da ake yayewa da kaka shi yake sanya kwayoyin cutar sai su sauya launi zuwa ba da wani launi baki-baki shine da zaran aka yaye cawar duka sai ƙasar ta kasance ba ta da amfani wajen Ayar doka ta sha shida ga watan Disamba na shekara ta 2016 da ta nuna yadda ya kamata a tattare a killace kuma a sayar da ciyawa a dukkan fadin kasa ba ta samu karbuwa ba a cewar kwamandan dodo garba daraktan ma'aikatar gandun dajin na ballar yara Akwai wata doka da aka kirkiro domin kula da yayar cawa, sai dai wannan dokar ba a cike aiki da ita ba, saboda doka ko an yi ta sai an yi dokar wacce za ta biya sau da kafa wajen jaddada ƙa'idodin da dokar ta ƙunsa. Idan aka ɗauki wannan doka, to doka ce mai matuƙar mahimmanci ga mu na kula sosai akan abin da ya shafi yayar cawa. ko kuna da wani kira zuwa ga al'ummar ballan yara? Ya kamata jama'a su yi tunani a wannan wajen jama'a ba su saba da tanadin wajen noma ba musamman ababen da za su karfafo da mutuwar ƙasa. Don haka muna kira gare su su daina yaye wasu samfarin irin ciyawa wanda idan ana yaye ciyawar ba kakkautawa yana kai da ɓacewar wasu samfarin irin ciyawa wanda wasu ba a ma bari su nina. Na saba ganin bahunan irin wannan ciyawar da wasu masu sayar da cawa suke sayarwa. A gaskiya wannan dabara ce mai matukar haɗari da ke kai da ɓacewar wasu samfarin irin ciyawa. madalla masu tare mu karshen labarin namu kenan na maraicen yau zan burku da habibu garba wanda shigo daki magana domin gabatar muku labarai da halshen zabarmanci a saurare lahiya shirye-shirye isiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa.